أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته karshen zance da muka yi a cikin abin da ya danganci horo da aiki kirki da hani ga barin mummunan aiki lokaci ya yi halinsa muka yi alkawali cewa zan Allah ya so wannan saduwa za mu yi zance a kan ladubban nan na wannan wajibi yana da kyau wanda zai yi horo da aikin kirki ya yi hani gabarin mummunan aiki ya siffattu da wayansu sifofi mutum da zai horo da aikin kirki ya yi hani gabarin mummunan aiki kamata ne ya zama kamar likita mai tausayi ya zama kamar uba mai tausayi babu shakka likita bai da gangan ya sa mai jinya a cikin wahala aka uba kan ganganci bai kai dansa ga hallaka ko bai abin da zai bata ma dansa rai ba mai tausayi haka wanda zai yi horo da aikin kirki ya yi hani ga barin mummunan aiki ya kamata ya siffatu da wannan siffa ya dubi wannan danwa nasa Allah ya jarabce shi da wani ciwo ne to ya zai masa jinya ya dubi wannan danwa nasa kamar ɗansa ne ya kwabce a kan hanya to ya zai masa jinya siffa na biyu ya zama na maksudinsa Shi ne mai babu wani hadafi babu wani abin da yake bege a wannan aiki da zai yi kawai abin da yake so shi ne yardan Allah subhanahu wa ta'ala wato horo da zai da aikin kirki da hani da zai gabarin mummunan aiki ya yi sa ne saboda Allah ba ya yi sa bane saboda riya ko a ce ai shi ne mai horo da aikin kirki da hani ga aikin banza ya yi shi ne khalisan saboda Allah subhanahu wa ta'ala siffa na uku da ya kamata wannan likita shi ne mai horo da aikin kirki mai hani ga barin mummunan aiki ya siffatu da shi shi da kansa ya zama na mai ya sarkaka ga barin wannan aiki matsalan idan zai horu wani gabarin shan giya ya zama shi da kansa baya shan giya idan zai hani wani zai hani wani gabarin shan giya ya zama shi da kansa bai shan giya idan zai hani wani gabarin zina ya zama shi da kansa bai zina to wannan abu ne da ya kamata wanda zai horo da aikin kirki ya yi hani gabarin aikin banza ya sifantu da shi saboda me ya sa malumma suka yi wannan magana saboda kai da za ka yi horo da aikin kirki ka yi hani gabar mummunan aiki ya kamata ka duba wannan ke cikin wannan in ya bar abin da yake wajibi ne a kansa shine ya bar sallah ko yana shan giya kaka duba shi cewa wannan bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah shi mai shayin giyan ga wala Allah wanne yake mai yana tarku salatin ga baya sallah yani yana da wani hali da yake da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da yasa Allah yana son shi ya fika a wannan halin na'am saboda shan giyan da yake yi ko rashin sallan da bai yi ubangijin Allah yana kin shi a wannan huska wala Allah shi wannan mashayin a cikin dare yana taimaka ma talakawa babu shakka Allah na son wannan aiki na'am a wurin shan giyansa Allah na wushi da shi saboda shi ya kamata ka duba ka ka duba cewa wannan ya fadi gaban Allah bai da wani kima a gun Allah wala Allah yana da wani aikin da yake yi Allah na son wannan aiki to haka ya kamata ka duba ka ka duba shi kamar cewa kai kafi shi kai ne bawan Allah kai Allah ke so la ba haka ya kamata ka duba wanne yake yana mummunan aiki ba a wannan ne za mu kawo ƙarshen zancenmu a kan wannan babi da muke ce masa al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar zancen da za yi yanzu za mu yi zance ne a kan jihadi da kare kare babu shakka cewa kokari da ci saboda ci gaban musulunci da yakin mutane wanda suke son su mukusha musulunci ko su zama su ne sababin da ya sa musulunci ba zai wasu abin kasa ba ko mai su hana mutane shiga musulunci yakin ire-iren wayannan mutane shi ake ce masa jihadi babu shakka cewa jihadi yana da nasa tsari da nasa hanya da dabaru da yake ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da khalofofinsa ma'asumai wanne yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su gabarin kuskure su ne za su shagabanci mutane idan za a yi jihadi su suka san wayannan bagirai da yake ya kamata a yi jihadi amma a wannan zamani da muke ciki ba annabi ba ɗaya cikin wannan khalifofinsa goma sha biyu da suke ma'sumai da suke bayyane da yake bayyane sahibul asr zamanin ajiyar Allah sharif imamul mahdi yana cikin mai duniyan nan na gaiba allah muke roko ya gaggauta muna farajinsa a wannan zamani babu shakka cewa jihadi ba wajibi ba ne a kanmu amma akwai wani nau'i daban na gwagwarmaya da makiya Shi shine ake ce masa maya na kare kai wannan hakki ne da yake ba tamba ba ciki na dukkan musulmai a kowane eh, zamani ko kowane bagire Izan makiya suka kawo musu hari su kare kansu ko izan makiya suna son su hana su Eh, haƙƙinsu na ibada ko haƙƙinsu na ibada zai shiga cikin hatari saboda su kare rayukansu su kiyaye wannan eh, lamarinsu na ibada wajibi ne su yi gwagwarmaya da makiya domin wannan gwagwarmaya shi zai zama sababin gyara eh, zango da ake ciki da mutane da suke rayuwa kuma ya kai mutane zuwa ga mai kamalin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake son su kai. Kare kai ya kashu kashi biyu, muna da kare kai da yake mai ya danganci asalin musulunci da kasashen musulmai. sa'an nan muna da kare kai da yake ya danganci ran mutum da hakkin mutum to wayannan su ne dangogo biyu na na daga kare kai babu shakka cewa kare kasan kare musulunci da kasashen musulmai abu ne da yake wajibi idan makiyai suka kawo hari a kasashen nan na musulmai babu shakka da hadafi biyu suke kawo hari a kasashen musulmai wani lokaci hadafinsu na kawo wannan hari sun kawo wannan hari ne domin me su samu saitara a kan me a kan tattalin arziki na musulmai yani su mamaye mamba'i na tattalin arziki na musulmai a wani lokacin kuwa a'a abin da ke kawo su a kasashen musulmai hadafinsu ne mai domin su mamaye musulmai a mai a janibin nan na siyasa shine mai ya zama musulmai ba su da mai abin da za su fada sai abin da mai su arnan suka farata musu yani musulmai ba su da wani zance a cikin abin da mai yake tafiya a tsarin duniya waton matakin musulmai duka wake wa zai dauki musu mataki su wayannan arna da suka kawo muna suka kawo mu kasashen musulmai are su za su doki musu mataki to nan wajibi ne idan arna sun kawo hari saboda hadafi na farko ne ko hadafi na biyu ne wajibi ne akan musulmai kasashen musulmai su tashi su nuna rashin mai yaddansu da wannan eh, aiki da makiyan addini suke son su farma kasashen musulmai wannan wajibi ne wannan shine abin da ya danganci kare musulunci da kasashen musulmai a wani lokacin mutum kanka za ka kare za ka kare hakkinka ne za ka kare mai ranka ne babu shakka cewa ran mutum ran musulmi da dukiyan musulmi abu ne da yake musulunci ya girmama A kan haka idan wani ya kawo ma musulmi hari sawa'an ya kawo maka hari kai bawan Allah kai da kanka ne ko daya a cikin makusantanka kamar ɗanka ko ’yarka mace ko ubanka ko uwarka ko ɗan uwanka wani ya kawo musu hari kare wayannan makusantanka ka kare rayukansu ka kare lafiyansu wajibi ne ko da wannan aiki naka zai zama sababin hallakan wanda ya kawo wannan hari musulunci ya baka inci kai wannan Izan barawo ya shigo maka gida domin me ya saci kudinka ya saci dukiyanka sai kawo maka ari to kare kanka da kare dukiyanka wajibi ne haka wani saboda mai ya leka wani gida domin ya duba wanda suke ba mahramansa ba ya duba maka uwa ko kana da kanwa tana da kyau yana son ya leka ya duba wannan kanwa almuhim yana son ya leka ya duba gidanku ya duba matan da suke bai halatta ya duba su ba ko matan da suke bai kamata ya kalle su ba yana son me ya kalle su to hana wannan mutum domin ya keta wannan haramci wajibi ne ko da zai kai ka buge shi ma domin kada ya keta wannan haramci ba laifi a buge shi domin kada ya keta wannan haramci sa'an nan kare musulunci da kare kai ba sharati ba ne mutum za ka kare musulunci ko za ka kare kanka fashe me ma'asumi yana nan ko a'a ka karbi izini a wurin na'ibi na ma'asumi sawa'un wannan na'ibi bataccen na'ibi ne shine muke ce mai na'ibul khas ko na'ibul am shine faqi da ya da ya tattara sharati na fatawa ba dole ne ka nemi izini a wurinsu ba ko da wani lokaci aka kawo maka hari hmm? maranka to wajibi ne ka kare kanka na ji sabon saduwa za mu ci gaba da zance a kan abin da ya danganci yaki wani dan zance dai kadan za mu yi akan wannan bangare insha Allah mu kare wannan zance a kan mai jihadi da kare kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh